وإمامي مولاي أحمد التجاني وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني كل المقام يا تجاني إن قلت سيد ساداتي حقا فإنه تجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني سبحان سيد ساداتنا لمقامه التجاني قطب الورى وكل وجود كالمولى مولاي تجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني خير طريق في أيديكم سر الرسول بالتجاني قص الأساس بذرة نور أصل الأصول يا تجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني روح النبوس هلو كلام والقمر السمائيات الجانب سر سرار نور تيان قد الوجوديات الجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني مولاي أحمد التجاني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني إن هذا لشهرك حقا جئتنا به يا تجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني شهر صبر أتابك إمامي مولد الأحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني عالم ماهر مشهور الآيات يا تجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني رحمة الكون سر وجود سبت خير الورى الأدنان مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني منتهى الأولياء جميعا يا ممد الورى التجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني Maraban maraban limani sayyidi Ahmad al-Tijani Ibadallah ibadallah ta'alaw ya ibadallah Ibadallah ibadallah ta'alaw ya ibadallah عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله بحمدي فيك يا الله وشكري دائما لله أنادي يا عباد الله إلى التيجان عبد الله عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله الله عباد الله تعالوا يا عباد الله تعالوا يا عباد الله نصلي في الله إلهي أنت يا الله تعالوا يا عباد الله عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله على من جاءنا ابدا بحقك يا رسول الله انادي يا عباد الله عباد الله عباد عباد الله تعالوا يا عباد الله اليوم صمصامي أقاتل كل أعدائي لمولانا لمولى شيخ تيجاني تعالوا يا عباد الله عباد الله عباد الله تعالوا يا عباد الله قوموا يا عباد الله وقولوا يا ولي الله وسلم من رسول الله تجاني يا سبتي ya sabi Allah. Ibadallah, ibadallah, kalau ya ibadallah. Ibadallah, ibadallah, kalau ya ibadallah. Kudubul akata jurabani abul abbas dijai. Kudubul akata jurabani abul abbas قلوب الأبد الرباني أبو العباس تجاني حمد لله أو شكري وسلام الله في ذكر لرسول الله موت النبي وجد الشيخ تجاني قلوب الأبد الرباني أبو العباس تجاني أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا

kamar yadda muka taho da jawabai ta yadda muke ganin ya kamata mu fahimtar da jama'a da waɗanda suke bin wannan ɗarika da waɗanda ma ba sa bi a dan a samu wayewar kai a samu fahimtar juna a gane saboda kullum kalmar da muke tabbatarwa ita ce addinin Allah addini ne kwaya ɗaya kamar yadda Allah ya aiko mana da alƙur'anin nan shine makoma shine manji kuma ya ba mu Muhammadu Rasulullahi sallallahu wanda a Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya bashi komai kuma ya ce mun sauka maka da alƙur'ani a dan ka bayyana mutane abin da Allah ya sauka musu a wannan ya ƙara tabbatarwa da mazala matsayin cewa shi ne mutarjibin ƙur'ani shi ne mai fassara alƙur'ani na haƙiƙa bisa gaskiya kuma bisa cancanta bisa tabbata in duk wanda zai fassara Alƙur'ani ya ba da ma'anarsa bayan manzon Allah ya ke alhamdulillah mun yi iyaka kokarin yadda za mu ganar da cewa a jama'a musulmi su koyi kokari su ganar da cewa a addinin allah kwaya ɗaya ne kuma hujja ba ta wuce alƙur'ani ko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da irin wato abubuwan da malamai suka ce a iya karɓar hujja in an kafa hujja da su tun daga farko muke tafiya a kan yaya sufanci yake a satin da ya wuce mun ɗauki rayuwa ta manzala sallallahu alaihi sallama mun yi hotonta a zuciyarmu a hankalinmu a tunaninmu a fahimtarmu a maganarmu a bayyana bayyanawarmu a mun bayyana cewa wannan rayuwa da ainihin ɗabi'u wanda ta kunshi ɗabi'u da halaye da ayyuka da ainihin shiryarwa da koyarwa ta komai ta manzo Allah ko ce ita ce gaba ɗayanta ita ce asalin sunanci kuma daga nan tsohon jiha sahabbai suka koyi irin wannan tsohonci na manzo wajen kiyaye dokar Allah wajen ainihin bin Allah wajen ainihin ƙara ibada da neman yarda ta Allah da shauransu da gujewa duniya da gujewa ainihin dukkanin abin da zai kawo hayaniya wannan muka karkare akan mun gama da ƙaddamarwa da ainihin gabatar da wani takaitaccen bayani ga ainihin wannan rayuwa ta Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa inda muka ce za mu zaɓo wasu bayan sahabbai kuma daga baya waɗanda suka biyo mun ga kuma lokacin ba zai yiwu ba amma dai ko da babu komai akwai manyan bayan allah waɗanda bayan sahabbai lallai lallai akwai waɗanda suke yi takarawar gani wajen bin allah suka takarawar gani wajen jan bayan allah suka taka gani wajen koya wa mutane kyawawan ɗabi'u da halaye a farkon su mun sake dawo da wata shaksiya mai girma ita ce a saidina kadiru kadiru kadiru wanda suka yi zamani da annabi musa alayhi salam me wa wani ya ce doya ya? aka ɗauko shi aka dawo da shi saboda malamai sun ce mana har yau ina nan da rayuwarsa kuma wanda Allah ya so sai ya haɗu da shi su yi magana to dan haka ne kenan har yau shi ma yana cikin al'ummar manzala idan kuma yana cikin al'ummar manzala ya zama al'ummar manzan Allah saboda haka ne a muka kawo halliru halliru mutum ne mai girma mutumin kirki wanda Allah ya aika annabi Musa alaihi salamu don ya koyo wasu abubuwa ya koyo masu ilimi a gare shi daga cikin karamarsa Allah ya aika annabi mai girma irin annabi Musa ibn A daga karamarsa Allah ya yi umarnin nan kuma sai na Musa da salam ya biya ga Haliru Hakanan kuma Allah ya kallafa wa annabi Musa sai ya je zuwa ainihin wajen Haliru yana daga ciki wato a duk abubuwan da ya yi hakan nan a nan musa ya haƙura duk da ya ja ya ja amma ya ce masa turo ka aka yi don haka ba za ka iya ainihin jayayya da ni ba akan abin da kai ka tarar da ni kuma aka ce mu koya a takaice dai akwai karamomin da muka bayyana kamar guda goma sha idan muka tsallake sai na haɗuru a muka bi a wasu karani wasu karani shi ma yana daga cikin manya-manya shi kuma manzo Allah ne ya shara da shi cewa za a haɗu da shi ya gaya wa sahabban manzo Allah ya kuma an kun haɗu da shi ku ce ya muku addu'a a inda aka ce sun haɗu da sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce kai ne wasu gane ne ce eh, ni ne ya ce to yanzu an ce mana mu zo kai mana addu'a ce kai waye ce ni yau ba ka ya ce a ah, ya ce kai ne sahabi ya ce ya ce kun zauna da inuwar manzon Allah ya ce a'a ni ne fa wani fa ya ce eh ya ce ai duk gaba ɗayan ku da inuwar manzon Allah ya ce har abu ɗan abin ohabata shi ne sayyidina abubakar ya ce har sayyidina abubakar da inuwar manzon Allah alaihi salatu wasalam wannan mun faɗi haliru haliru Allah ne da kansa ya bayyana labarinsa ba a taba sanin wani hadirin al'umma ba haka nan uban sulkarani ba a taba jin labarinsa ba shi kuma manzo Allah ne ya bada labarinsa ina ba ta gane a bayan sa ya hadu uban sulkarani sai mu dauko Abu Abu Sa'id al-Hasan al-Basri shi kuma Hasan al-Basri bana ne na mutanen Madina wanda ya zauna tare da Sayyidina Ali an ce a wajen na ali ya karbi sufanci ya karbi ainihin kyawun tarbiyya wanda aka ce masa idan yana sukanta maka wutar hannu makai ta ce a tafukan nisa don tsoron allah in ya shi ne sai dai a duk ya musu a idan muka wuce za mu tafi mu tarar da sa'idu bin musayi a sa'idu bin bi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke buka haƙun malaman hikiru mutum ne mai girma yana daga cikin ɗabi'arsa duk da ilimin hikiru da yake da shi a an ce in ya tsaya cikin dare sai su ta tun ta kumbura in gari ya waye ce dama haka aka ce a yi dan haka aka a ce yana cewa shi wata farilla ba ta taɓa wuce shi a cikin jama'a ba daga shekara arba'in ya ce ba a taɓa sallah da bai yi ta cikin jami'i ba ya ce kuma a shekara kuma talatin ba a taɓa kiran sallah baya cikin masallaci ba kuma abin mamaki ya yi shekara hamsin alwalar da yake sallar isha'i da ita to da ita yake asuba sai bin al-usayn idan ka wuce shi akwai sufyanu bin sa'id sauri sai shi ma ɗaya ne daga cikin mazaje malamai sannan ga imamu maliku sannan abu hanifa sannan ahmad bin hanbali sannan imamu shafi'i ba gaba ɗayansu ba mu da lokacin da za mu iya yin warawara amma gashi nan sun wato ainihin mun faɗa imamu shafi'i an haife shi a wasu shekaru ina sannan aka ɗauko zuwa maka ina ɗan shekara biyu ya shekara wato hamsin da hudu a rayuwarsa sannan ya wafati abu hanifa shi kuma an haife shi shekara hijira tana tamanin shekara tamanin ya rasu shekara tana hijira tana ɗari da hamsin a bagada da yi wa fati idan muka tafi wajen ahmad bin hanbali shi ma ina daga cikin gwarasa balantana imamu maliku imamu malik wanda al-imamu maliku wanda aka san shi da girmama wasan Allah wanda idan takarda ka kada takarda kawai sai kai kakar ya ce ka yi a hankali nan masallacin da maza Allah ne sai ku lura mu Allah ina nan saboda haka kai hankali kada ka kada takarda sautin ya je a baka maka aiki. ka ne wanda baya tafiya a Madina da takalmi ya ce ba zai mai kyau a ce sai da lura mu Allah yana karkashin kasa duk wannan taka da ainihin doki ko na taka dan takalmi ba kun ji yadda Imam Malik ya kasance idan muka wuce ta daga imamu malik sai mu je a abul faidi zununin misri akwai zununin misri zununin misri ana ce masa shine sabana ɗan ibrahim mutum ne siriri amma mutum ne mujtahidi cikin ibada wa waɗanda ake kafa hujja da aikin su. yana daga cikin makarantarunsa yana cewa a duk wani mai da'awa ke mahajubi ne in dai za ka yi da kawar wani abu ka je na san kaza ni ma ne ne ko abu kaza ya ce to kai ma hadisi saboda haka wannan abu kuma ya tsare ka an shigo bil haƙƙi daga banin wato saduwa da Allah da gane Allah ta baraka wa ta'ala ce domin Allah ta baraka wa ta'ala shi mai tuba ne ga ainihin wanda ya rike haƙiƙar gaskiya ta Allah ta ba wa ta'ala to idan muka tsallake akwai mahafuz wanda muka ce za mu gina sa wato sai yi ma'arufi bin fairuzal al shi kuma shi ma yana daga cikin manya-manyan wato ainihin a waliyan Allah haka nan idan muka tafi akwai bishiru na al-haris ɗaya daga cikin manya-manya babu lokaci za mu faɗa wata rana ko kuma idan mun yi maulidin shehu tijjani sati mai zuwa ma yi magana su haka nan abu hasani asiriyar a sikri akwai siriyar sikri shi ma ina da cikin masaji haka nan imamu ɗa'ibati sai di abu ƙasim jide wanda ake zama gaya masa shugaban sufaye shugaban ƙungiyar sufaye ba da imamu jide biyar haka nan idan ka wuce imamu junaidu za ka je akwai abu ya yasiru ɗaibuwar bin isa al-nasani shi ne abu yasiru da nasani shi ma mazaje ne babu yadda za mu iya karanta irin waɗannan maganganu nasu daga ciki kuma sai muka ɗauki sayyidi a shehu abdulkadir jilani wanda shehu abdulkadir jilani allah ya ƙara yadda a gare shi shine ake ce masa a ɗan musa dan abdullahi dan yahaya dan muhammadu ne dawuda dan musa dan abdullahi har zuwa na ta sadu da hassan hassan dan sayyidina ali ta bangaren mahaifinsa saboda haka ba za a iya magana a cikin sha'aninsa ba ya kai ya kawo kowa ya san kururuwarsa don dukkanin malaman waɗanda ma ba su yarda da sufancin ba to almajiran su da abdulkadir to bayan waɗannan akwai tajul alibi na abu rufa ɗaya daga cikin waliyai ne ahmad bin hasan rufai shawa ahmad rufai ɗaya ne daga cikin waliyai abu abbas ya yi ahmad al-badawi sharifi kuma ɗaya ne daga cikin waliyan shabu abdul aziz dabbagi ɗaya ne daga cikin waɗannan waliyan sai dai aliyu khawas sai dai ibrahim al-matbuni abul hasan shazali al-imam abul abbas al-musi tajiddin bin adadillahi sakandari al-arif billahi muhaqqiqul mutaqqiqu abu akadir al-arifina sai dai muhammad muhayyid muhayyid muhayyid al-arabi akwai shehu ibrahim dasuri da ibrahim al-matrul da ibrahim bin adhama da irin su ga abin adawiya su maji da shiya irin aisha binti farin sadin da ainihin bint rabai al irin waɗannan ta suna daga cikin manya-manyan waliyan allah ba kuma su wato su kansu su kwancin ga da suka yi su ma haka suka tara ana subanci a duniya abin da muke son mu nuna mutane shugabanci ya cike zuwa manzo Allah kuma ya cike zuwa maza Allah to ya kai matukar da ba za a iya wucewa ba domin babu inda za ka wuce saboda Allah sai da iwa maza Allah cincinar yabo ya ce masa wa'in na kala ala kullin asir dan haka ne zamanin ya taho الله يكامل kawo mana عبر mu مرحبا مرحبا بإمامي شيخنا أحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي شيخنا أحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي شيخنا أحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي شيخنا أحمد التجاني شو تجاني أبو العباس shi ne abul abbas ahmad bin muhammad al nafi bin umar bin al-muktar bin ahmad bin salim bin al bin salim bin ahmad al-mulaqab bin alwani bin ahmad bin ali zain al-abidina بن بن علي بن عبد الله bin العباس بن عبد الجبار بن ادريس بن ادريس بن Abidina, bin Ahmad, bin Muhammad, bin بن الحسن المسنى بن الحسن السبتي بن علي بن أبي طالب زوج الرسول فاطمة بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وأن النسب يشعر تجاني الله تجاه بقاتهم الله تجاه إيمانهم الله تجاه لافيهم الله تجاه قسم لافيا الله تدوك وأن وهلا tsada da ake ciki a cikin wannan ƙasa Allah ta ɗauke mana Allah ta yaye mana to sai mu tafi a ɗariƙar tijaniya an sha bayani a shahu shehu amma babban bayanin da muke so mu shakantar shi a yau shine gane aƙidar shehu tijani saboda ya kamata a tabbatar da matafiyar shehu tijani matafiya ce da ta rayu a kan san manzan Allah wanda baya jin soyayyar manzan Allah a zuciyarsa to ba matafi su ɗaya da shauƙiyar ba matafiyar shauƙi jani matafiya ce da take girmama ahalin gidan manzan Allah wanda yake ganin ahalin gidan manzan Allah ba su kai ba to tafiyarsa ba bai daidai da shauƙi jani ba matafiyar shauƙi jani matafiya ce da ta yadda da mazhabobi domin shi ɗan mazhabar malikiya ne saboda haka wanda yake ganin ba shi da mazhaba to kaga ya saba da ainihin matafiyar shehu tijjani amma a wasu wani gurare duk da cewa a idan ka saba wa mazhaba to maganganun ba sai mun yi su a nan ba amma dai shi shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu ina maliki ne haka ne shehu ibrahim ma yana ta ƙayyubi na masaba sai dai ya ce in an samu hadisi ingantacce to shi masaba su ke wani shi ma jani a kan haka na a yana da cikin matsali na shauku jani din Allah bisa shari'ar Allah ina ba ta gani saboda haka ya yi jawalani ya kai kawo a cikin wato garuruwan duniya shauki tijjani ya yi tafiya sosai ya shiga duniya ya sadu da bayan allah ɗaya daga cikin abubuwan da suka gaskata mana wato ainihin wato shehu tijjani shine wato a ah, Wani yadda suka sadu da shi irin su shehu mahmudu Sun yi irin abdulkarim samani eh da su ah, ah, ah, abul abbas abdullahi ahmadu hindi da shauransu wanda kowanne ya ce da shehu da kai babban mutum ne kuma burinka zai cika a wajen allah kuma kana daga cikin manya allah ya zaɓe ka amma saboda tsantseni na shehu tijani baya karɓa sai ya ce a a a a Allah a bar magana kuma sun yi ƙoƙarin su zaunar da shi su ce su tafiyar da shi akan matafiyar ya ce a a himmata gaba take da wannan gaba take da wannan ni abin da nake nema gaba yake da wannan abin da ake ake ma tunani a ce wai a sa ciki saboda haka shehu tijjani abu labbas radiyallahu anhu bayan ya yi jawalaninsa ya ji ya ziyarci manzana bayan ya yi aikin hajji ya dawo abu sargona ya shiga ainihin halwa wanda a halwarsa a nan ne bisa yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun gaisa ya ce masa ah, ah, a kake ɗari ko to dukka ake komai ni zan ne shehinka ni ne mai da ka a nan ne ya lakana masa yin salati ga manzala da ainihin da salati ga manzala sannan kuma aka cika masa da la ilaha illallah ala Shehu Tijjani Abul Abbas duk dai a muna ɗan wani ɗan shimfiɗa ce dan mu kai inda muke son mai maganar shine ita wannan dariƙa. ina fata an gane ita wannan dariƙa, siffarta siffa ce karɓaɓɓiya wadda dukkanin bayan Allah sun yi wa ɗariƙar tijjaniya shaida a kan yana daga na ɗaya ita wannan ɗariƙa ɗariƙa ce wacce ba ruwanta da wata ɗaya daga cikin irin aƙidun da ake zargin su a duniya muhammadiyya ce tsaba sirban ba ta intisabi zuwa wata aƙida da malaman ahlus sunnati suke yaƙi da wannan aƙida ɗariƙar tijaniya ba ta ci haka nan tijaniya ɗariƙa ce da take a karfafa da nassun ƙur'ani da hadisin manzala shi ne foundation ɗinta a cikin alƙur'ani in ta leƙa za ka tarar da nassun da yi maganar ayyukan da suke cikin ɗariƙar tijaniya a cikin hadisan manzo Allah in ka za ka tarar da hadisan da suka yi magana akan ayyukan da nika tijariya alhamdulillah alqur'ani ya faɗa aikinka ya tsarkake shi eh hadisin manzo Allah ya faɗa aikinka ya tsarkake lalle ka tabbata kai ne mutumin ke yana daga cikin dariƙar tijaniya dalika ce wato ta ƙarshe katimatu ɗurki da ɗariƙa ce ta ƙarshe duk mutumin da yake da nasiha in dai yana da nasiha wanda ke ne adalci a cikin ka da tunaninka ta san cewa yau a duniyar Allah babu ɗariƙar da ta gane wa duniya irin ɗariƙar tijjaniya wannan mun baka asanin in ka ce a ka ce ka kewaya kuma ka zo ka faɗa don girman zatin Allah kuma a kullum shiga ake a kullum karɓa ake wannan ita ce ta dariƙa katibatul dun isnufiya ita wannan an na annaha dariƙa ce ta shukurin muhamdi dariƙa ce ta godiya ga Allah me yasa ta zama ta godiya ga Allah saboda alfarmar da aka yi maka ɗariga tijaniya ayyukanta sun tabbatarwa da musulmi cewa wanda yake wannan aikin zai cika da imani za a gafarta masa zai sadu da Allah lafiya kuma zai shiga aljanna. wannan yana nan a cikin hadisan manzan Allah da alƙur'ani to amma yadda shawu jani yake sai muka ga kwafi ne na rayuwar manzan Allah kwafi ne na rayuwar manzan Allah nau'i ne na rayuwar yayin da shehu tijjani ke kan wannan abu ya san cewa wanda ya rike wannan dariƙa ga abin da Allah zai masa sai ya jajirce wajen bin Allah ba a samu mutum a zamaninsa mai gun Allah irin shehu tijjani ba da kiyaye sunnar manzon Allah wannan ya yi mana kwafi na wani ɗaya daga cikin rayuwar manzo Allah wanda Allah ya ce masa a inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran kasira Allah ya yi wa manzo Allah alƙawarin ya gafarta masa ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min kulli shay'in an gafarta masa gaba daya amma shine mai ibada cikin dare kafa na kumbura shine mai tafiya ya yi nafila shine mai kaza kaga haka shehu ne ya koyi to ai tambayi manzo Allah na na Aisha tace bayan Allah ya gafarta maka eh maka sira eh ma kaza amma ya Allah kana wahalar da kanka sai ce afala akunu abdan shakura to kuma wannan zama bawa mai godiya to wanda imu wannan ni'ima ba sai shehu ne ya dauki wannan tafiya cewa ayyukan nan a ƙur'ani da hadisi ma sun nuna cewa wanda yake la ilaha illallah da salati ga annabi da istighfari yana nan a ciki ba mu za faɗa ba in mutum yana son nasiha dan girman Allah ya duba alƙur'ani da hadisi ya zo da bayani ai ga alƙur'ani saboda haka ne dariƙanmu ba ta baka damar in kana yi ka ce ka yi hodiya ba ba ɗan hodiya ba ce ba ɗari ka ta Ɗari ka ta hamdin ne wa ɗari ka ce na za ka jajince ana cewa kai da aka yi maka ka ce kuma godiya ga Allah ke yi godiya ga Allah ke in an ce istighfari ya jawo za a gafarta maka kuma ka sake yin istighfari ka ce ai dama ƙara godiya na in an ce salati ga annabi zai sada ka da manzo Allah a ce ya ishe ka ce a kara wa da in a ce la ilaha illallah wanda yana yi a kanta. to ga guda ɗaya ma an ce za ta shigar da mutum cikin aljanna tana wanda da safe ya yi ɗari da yamma yayi yi ɗari a wasifa ya yi ɗari yanzu ko ta yau ta ranar juma ba mu san iyaka adadin wannan bai samu cewa malam ka zauna da Allah amma ba ba mu buga kai kanmu ba zalika fadlullahi yutihi wa yasha falala Allah ce ta kai mu falala Allah ce ta zabe mu kamar yadda da ya zama mai arziki sa ya zama talaka ko uban ya zama mai arziki dan ya zama talaka ko uban ya zama malami sa ya zama jahili yulijin lailafin nahari wani mijin na harafin lai don haka ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce ta falala mu ba mu ne muka ce a je a rubuta mu kamar kai in an tambaye ka baka je ka ce a rubuta idan za a halicce ka a halicce ka mutum a halicce ka musulmi a halicce ka al'umma manzan Allah waye ya yi wannan sa'idin haka ya gani haka ya ga kawai zaɓi na Allah falala Allah ce ta zuko shi ta kawo shi da an gaso sai a kai ka irin can wajen mutanen da ainihin zulkarai ne yake tara a ƙarshen duniya wanda idan rana za ta fito sai dai su shiga ƙarƙashin dutse mashiyar Allah ce ta kawo ka wannan ita ce falala a yi maka abin da ba kai ka zaɓa ba ba kai ka sa kanka ba kuma ba kai saba ba amma isar Allah sai Allah zaɓe ka a cikin abu wannan shine falalar Allah to tijjaniya tijaniya ka ce ta falalar Allah ba tana nufin cewa falalar Allah ta shafe ka kai ɗan ɗari ka tijaniya ce ka yi abin da kake so ba ba haka ake yi ba abin da ake nufi Allah ne ya zaɓe ka ya sa ka a cikin ɗari ka ina ba ta gani wannan ne abin da muke maimaitawa ɗariƙar tijjaniya tana alfahari da shaihinta Shi ne maulana shehu amur tijjani domin mai sa sau da yawa ana jingina abu da wani sai abin ya kyau yanzu mun sha buga muku misali a hankalce alƙur'anin nan zancen allah ne amma yau ba kai saka karanta shi ba sai da kira'ar wani malami wanda wani malamin ma shi wannan har manzo Allah ya wa fati shi ba a haife shi ba amma yau za ka rauce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce kira'ar wa sai ka ce hafsuwar su ba za ka ce kira'atul ba ba za ka ce kira'a ta Allah ba tuni za a kore ka za ce wannan kai ba kai ma da hankali yau ga alkur'ani yana kyautata ya yi kyau idan an jingina shi da hafsu ko da wasu yau ga hadisi yana alfahari idan an jingina shi da buhari da musulmi za a ce ai ga hadisi ya inganta ya inganta eh to la ilaha illallah da istighfar da salatul fati su ma sun daukaka da shehu Ahmad Tijani in kana son ka san waye shehu Tijani to shiga intanet ka buga a nemo maka rayuwarsa ka je ka karanta ba sai mun gaya maka ba kuma kai wa kanka adalci in ka karanta don girman Allah ga Tijaniya ɗariƙa ce da take jawowa mai rubo da ita arziki na duniya saboda mun sha faɗa istighfari kadai zai ka gafara ya jawo maka gafara Allah zai jawo maka zaman lafiya zai ba jawo maka dukiya zai jawo maka arziki da 'ya'ya da kuɗi فقلت استغفروا ربكم انه a كفارا migirara, السماء عليكم مدرارا ويمدلكم باموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تقولون لله وقارا to salati ga manzo Allah haka yake la ilaha illallah haka take za ta ja maka arziki na duniya kuma za ta jawo maka arziki na lahira arziki na lahira ka mutu lafiya lau ka sadu da manzo Allah ka ta imani Allah manzo Allah ya cece ka ya tarkata ka ya wuce da kai ka tafi zuwa aljanna ɗarika tijaniya ɗarika ce mai jawo wa ɗanta wannan arzikin ɗarika tijaniya ɗarika ce wadda in ka kai ka kai ka kai magariyar tiɗewa sai a ce to shehin ga san Allah saboda manzan ne ce da shehu tijani ta ajiye duk ɗarikun da wurdan da ka karba ni wanda na gaya muku shi za ka shine wannan wanda muke saboda haka waye shehin shehu tijani manzan Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dariƙar Tijaniya dariƙa ce wato biyayyun ɗariƙun sufaye baki na me yasa saboda zikiranta gaba ɗaya za ka ji babu wata bukata a ciki kawai sai neman yadda Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iyakarta kenan babu wani abu ba za an ce su sai mun gama mu ne muke wannan shi yasa mun gama muke cewa ita hakunan lahu ayyalan ihu wannan tun daga baya muke kawo su ba cikin ai dariƙa suke ba wannan mu ne muke ɗan rabawa amma ita a eh, ɗariƙar tijaniya yarda Allah kawai ko wani abu a cikin ta ɗariƙar tijaniya ɗariƙa ce da take jawo wa mai riko da ita soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu ɗan tijaniya na gaskiya wanda baka gan shi ya narke a cikin soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba babu shi sai dai in ɗariƙar tasa ƙafa ɗaya ce gurguwa ba ƙafa biyun ya zira ya tsaya a mazaunin matsayin shehu tijjani ba ɗariƙar tijjaniya ce da take samarwa wato mai yinta cikawa da imani kamar yadda muka faɗa saboda wanda duk yake la ilaha illallah to ya cika da imani mafiya yawanmu idan mutum ya zo da suwa sai ka ji na la ilaha illallah la ilaha illallah ka ce ina ta la ilaha illallah zai rasu to mu farkon magana mu la ilaha illallah ƙarshen magana mu la ilaha illallah in ka tashi da asuba ba abin da kake kokari illa ka yi lazimi ka ce la ilaha illallah da yamma ma haka da daddare ma haka kullum ma haka saboda haka ne wanda yake la ilaha illallah kuwa zai cika da imani a ce cikin hadisai a bincika ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce wacce ambatan Allah a cikin da ya zama shi ne kirga ɗan ɗariƙa kirga ɗan ɗariƙa shi ne cikakken foundation ɗinta don haka Allah ku ya yi wa masu zikirin asa masu zikirin Allah alƙawari ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati a addallahu lahum magfiratan wa ajran asima kuma Allah ya ce su ne masu nutsuwa da ambatan Allah wa ala zikrillahi tatma'innu qulub haka nan Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da cewa ai ambace shi dan haka a ɗariƙa tijaniya ɗariƙa ce ta zikiri ta zikirin Allah ɗariƙa tijaniya ɗariƙa ce da take ainihin gadarwa mai ta soyayyar ahalin gidan manzan Allah ba za ka wayi gari ka taɓa ganin ɗan ɗariƙar tijjaniya cikakke ya ce wai yana ƙoƙartar ahalin gidan mazan Allah babu Kai mu abu ma da shehu ibrahim ya nuna mana ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya hassan da husaini aka haife mu ɗaya yana buga sai ce shi sharifi ne sai ka ce Allah ke muke ka ba ruwanka da zancen yaya ike ko yaya ike don girmamawa ga kai wani mutum ya zo wajen shehu ibrahim ce ya zo yana can a bashi hidima sharifi ne shi ya aka kawo hidima aka bashi aka ƙara masa aka ƙara sai wasu suka zo suna gulma kus kus kus kus menene shehu ka san wannan mutumin ba ya ce yace wai ga maka wai ga maka ce ni ba san wannan ba ba san wannan ya na ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce da take fansan mai yinta daga azabar Allah da cikin azabar wuta hadisi ya tabbata cewa wanda ya yi la ilaha illallah dubu saba'in ya ajiye da ya ce Allah ga sanan nan a ajiye mana lokacin da za a za a zo maza Allah ya ce ya kwanci kansa daga cikin azabar Allah da kuma ba zai shiga wuta ba to dan gari ga tijaniya ai ta bablata ne eh ah ta ne ya ce dole to da ni ai kage ai gaskiya to wannan dubu saba'in aka ce za ta tseren da kai to mu duk wata ɗaya a duk wata ɗaya muna da la ilaha illallah dubu nawa dubu tara a shekara ɗaya kana da la ilaha illallah a wata goma kana da la ilaha illallah dubu tisa'in a shekara kana da layi na ilaha lawo dubu ɗari da takwas dubu ɗari da takwas to idan ka shekara goma ko ka shekara ashirin ko ka shekara arba'in ko hamsin kana yin ɗari layi na ilaha lawo wani ce da kai na saboda haka ɗari tijjaniya, tijaniya ɗariƙa ce da take fansar mai yin ta daga azabar Allah ranar alkiyama saboda yau ta la'ila ilaha ɗarikar ɗariƙar tijaniya ita ce ɗariƙar da take kiran ka zuwa tsayuwa da na bibiru wani mutum a yazo za a ba shi ɗariƙa aka ce masa shehu ya ce masa ka dinka na bibiru ya ce a shi ba zai iya tsayuwa da ya jaraba shehu jani ce to kai ɗariƙan mu bata dace da kai ba saboda haka ɗariƙan mu ɗariƙa ce da take ainihin umarni da na firfiro da ta hajjiri a cikin dare saboda haka Allah yana cewa da manzo Allah wa min al-layli fatahajjab na nafilatan a asa an saka rabuwa maqaman mahmuda wannan ya nuna mana cewa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce ta ijtihadi da tsaiwa da na filfilu wanda ya ce wai baya sallah wannan ba a cikin wannan ɗariƙar ne koya ba ba kuma a wajen shehu tijjani koya ba na wajen shehu ibrahim saboda haka ko ma waye ya yi wannan kawai kawai kai kai wa abinka kai kai abinka da kanka ina fata an gane duniya ta sani cewa ɗariƙar tijjaniya na gila ma ta ke umarta ka kai ta dinga yi na bila kai na firfiro kamar yadda sai ibn rujudi sallallahu alaihi wa sallama ya daɗa wa kansa in zai azahar sai ya yi raka a hudu kafin ya azahar ya yi gila in ya gama ya ƙara raka a biyu haka in ya zo da asar sai ya yi raka a hudu kafin ya asar hakan an yi magariba sai an yi ɗiran kawoyi hakan nan an yi sallar isha'i kuma an yi shafayi da sai an yi ƙabarar da ya yi raka goma sha biyu sannan ya shafayi da wani ɗariƙar tijjaniya abin da take umarni kenan da shi ɗariƙa ce da take koyarwa ‘ya'yanta riko da na filfilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi riko da su ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce da take wajabtawa ƴaƴanta koyi da manzan Allah koyi da annabi shehu tijjani idan aka ga wani mutum yana koyi da annabi sai a ce sai ka ce ɗan tijjana sai ka ce shehu tijjani dan nacin koyi da annabi saboda ɗan ɗariƙar tijjaniya ke ɗariƙar tijjaniya ita ce ɗariƙa mafi sauƙi a cikin ɗariƙo zikiranta da wurganta ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan sai romo sai lada kaga ta gaji addinin Allah ta ko ta'ala a ɓangaren salloli kuma sallolin nan namu ‘yan kaɗan wasu ma na wani lokacin idan na makara sallar asuba na tashi da gaggawa ina zuwa kayan raka da ne ta biyu sai kuma in tuna ce ba wannan raka ita ka yi ce ba kawai kawai eh? kuma shi kenan sai dai in za ka yi na fila ka je ka yi ka ce sauƙi haka ɗariƙa tijaniya ɗariƙa ce da take da koyi da irin waɗannan ayyuka wajen ayyuka idan ne su yan kaɗan yan kaɗan kuma ka bi adadin sai ga ya dace da faɗin hadisi don an ce wanda ya ce astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum qaba biyar to sa ko da ya kai farkon farko ji an gafarta masa to biyar sau shida nawa kenan talatin to ɗariƙa tijaniya ɗariƙa ce da take tarrabar da ahalinta wajen koyar da su cika alkawari ka zama mai cika alkawari saboda duk mutumin da ya zo zai karɓi ɗariƙa tijaniya za a ba shi alkawari sai ce ya yarda da sharaɗin ya yi alkawari daga nan za ka san cewa ashe duk sanda ka yi alkawari alƙawarin sai an cika shi wa auku bil ahad innal ahad kana mas'ula eh saboda haka dalika ce ta cika alƙawari yan tijaniya ku zama in kuka kai alƙawari lalle sai kun cika saboda ku ne akan kiyaye wato a alƙawari na sharaɗin da aka dora muku kuma kai yadda a kansa za ku bi Allah akan wannan aiki kuma za ku riƙe shi ɗariƙar tijaniya ita ce wadda a cikin sharaɗanta kiyaye salloli guda biyar ya kamata duk mutumin da zai magana ya san cewa ɗariƙar tijjaniya bayan sharaɗai uku sai an ce da sharaɗin tsaye da sallah shi ya sa zikirar da suke dab da sallah dab da sallah kai asuba kai lazimi kai azar to kai na azar kai lazimi kai magariba kai wazifa dan a koya maka tsayuwar dare aka ce maka idan kai salati ga annabi guda ɗaya da safe to idan kai guda ɗaya da daddare to sai an ninka na rana sau ɗari biyar bai kai na daren ba ana ce an yadda ma cikin dare ka tashi ka yi a rana ka yi lazimin ka na safiya kafin asibahin ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce wacce take jan ma'abocin yinta zuwa hanana ta Allah ta baraka wa ta'ala da yaye masa hijaban zuciyarsa in dai mutum yana riko da ɗariƙar tijjaniya za ka ga lallai ya bambanta da wanda baya yi domin imaninsa ba zai yi daidai da wanda baya yi na ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce da take ƙarfafar wato masu yinta wajen ciyar da bayan allah da taimako fi sabilillah shehu tijjani a zamaninsa duk makotansa shi yake ba su abinci ga ci da tausayi a rana ɗaya da safe ya je siyo bayi guda ɗari a kasuwa ya ɗan tasu na zafin Allah da yamma ta yi ya sake zuwa ya je siyo ɗari ya je ɗan tasu shekaru ya ɗan zafin Allah ɗariƙar tijaniya ɗariƙa ce da take hani ga yaye al'aurar mutane ma'ana ambatan munanan ayyukansu da zaginsu da cin mutuncinsu ɗariƙar tijaniya ta hana haka ba ta so ba ta yadda ba kuma ba a yi ɗariƙar tijaniya ɗariƙa ce da take hana yin magana na zurfafan ilimi zurfafan ilimi ba a yadda ka dinga magana zurfafan ilimi in kai ɗan da ɗarika tijaniya ne a gaban waɗanda su ba san ma me kake faɗa ba don me yasa saboda wanda yake da raunin imani sai ya ko da gaskiya kake yi sai ki baya son ko baya son maganar ɗariƙa tijjaniya ɗariƙa ce da bata yadda ka yi wanka ashibi ka dinga tafiya dukun dukun da kai a ce na Allah ke a a'a yi wanka ka yi shukola ka yi zargina eh ka sa bula diga ka ta kyau ka goge ta ka cakara hulaka yawa zuciyarka ake nema wannan shi ne abin da ake so kuma ba ta yadda da tabattul ba tabattul ne mutum ya ce ni kawai ibada zan yi aure ma ba zan yi ba a'a ba a yadda da haka ba addinin musulunci bai yadda da tabattuli ba don haka ɗariƙar tijjaniya ma ba ta yadda da shi ba amma ba wata battal ilahi da muke yi ba a al-inqida'u min nikahi was ko wata zawaj wannan irin abin da nasara suke yi su ce sun sun koma masallaci sai ibada Karshe kuma shaidan ya zo ya raya musu ɓarna to wannan shi ake nufi ɗariƙa tijjaniya ita ce ta taro ta dini salaf maƙamu na addinin musulunci da aka tambayi manzala me musulunci ya faɗa imani ya faɗa insani ya faɗa don haka a cikin ɗariƙar ake samu a takalli wa tahalli wa tajalli a takalli sarkaka daga zunubi wata halli sifantuwa da sifa kyakkyawa shine ado da salatin manzan Allah wata jalli shine fita zuwa halara ta fadar Allah wanda ya ce la ya shiga birni na umar da kala isini amina min igadi shine at-tahalli wa tahalli wa tajalli shine shari'atu wa tariqatu wa haqiqatu shine istighfari salati ga annabi la ilaha illallah shine makamatul dini sala dariƙa tijaniya ita ce take kai mutum kike wanda ake cewa ana ta magana an ce wai asubi gayatu huwa Allah ai ba tana kai wai gaya sai je in zama shine Allah ba a'a gaya to ho kike wani manufarsa ita ce kawai Allah Allah inda ya kai cikewar ya manta da halitta baya ganin wata halitta Allah ya dosa kawai don muradin siyasa ɗariƙar tijjaniya ita ce take cika umarnin da Allah yi da Allah ke cewa allazi ne yi ya allazina yufuna bi ahdillahi wala allazina wallazina yasimuna ma amara Allah bihi an yi yusala waɗanda suke sadar da abin da aka umarce su to istighfari umarnin Allah ne salati ga annabi umarnin Allah ne la ilaha illallah umarnin Allah ne wa sabirullah يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا to in ka shiga ɗariƙar tijjaniya kai ne mai sadar da waɗa abin da Allah ya yi umarni a sadar ita ce roman da ake faɗa a shiga aljanna to ka je in ka duba a hadisi da ƙur'ani shine zai baka wannan shaida shine zai baka wannan shaida ɗariƙa tijaniya duk malamai na ɗariƙa sun ce shehu tijani ya sadu da manzan Allah kuma manzo Allah yayi masa lamana cewa a sahabbanka wato da almajiranka za su cika da imani matukar sun rike alkawarin da suka karba na yin lazimin nan da zikiri da istighfari da salati ga annabi domin wannan ayabu ne ma kamar ma kai sai ka gama ka ce to ai ba kuma zo da sabon abu ba mu ba mu zo da sabon eh ba mu zo da sabon abu ba idan mun ce mai ɗalika tijaniya zai cika da imani zai shiga aljanna to ba zo da wani abu sabo ba babu wani abu sabo eh a karanta hadisan mana ba ga suna cikin bukari ba idan ka ce to abin da muke zargi ai kuna zargin shehu tijanin ne zai mako muka ce to shi shehu tijanin bai isa ba bai isa ba ne ina cewa Allah ya ce idan bawansa ya tsarkake ya tsarkaka sai Allah ya so shi idan kuma ya so shi ya ce sani yarjejeni na da shi wala in sa'alani Allah ya ce na zuba maka ƙasa na an zuba maka wato shana an zuba maka duk kayan da duk ka ka biyo ni sai Allah ya ce to kuma yanzu kai ma mun yadda da kai radiyallahu anhu wa radu anhu saboda haka sai Allah ya ce wala in sa'alani la udiyannahu wala in sa'adabi law isanahu wallahi wannan bawan nawa daga yau in ya roƙe ne ce Allah ga yadda yake ake so Allah ya ce wallahi sai dai idan kuma ya ce a ubangiji ba na son kaza kaza kana ayi kaza Allah ya ce wallahi ba za a yi abu ba Allah ne bai yi zuwa ta haka to wai mutum idan ya kai wannan muƙamin sai ka ce shi ba zai ba kai da wani mukamin za ka je ka hada saboda haka idan mutum ya je mukamin da zai ce Allah ya yi masa wannan lamana ko ko a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mu mun yadda kuma mun yadda shehu tijani waliyin Allah ne kai da baka yadda ba ka je kai zaman ka da sallolinka da rakawoyinka sha filin alkiyama kawai eh kai dai ka san muna sallah ka san muna azumi kuma ka gan mu muna karatu kuma muna bin abin da iyaka gurgunan abin da Allah ya kaddara za mu iya mu ba annabawa ba ne saboda haka mun riƙe istighfari da salati ga annabi la ilaha illallah kai kuma ka rike iyaka abin da za ka yi kuma ba mu ce wai ba za ka iya shiga aljanna da abin da kake yi ba a kuma wallahi muna farin ciki ka shiga aljanna don mu shiga ba ai za a samu kwalala, a samu wasu gidajen da yawa babu masu su eh? saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi إذا إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحلال وحرمت الحرام ولم على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم da ya tambayi manzo Allah ya ina da ba ni labarin ya ce yanzu a ganin ga Rasulullahi idan na tsaye da salloli na guda biyar na yi azumin Ramadana na halatta abin da Allah ya halatta na haramta abin da Allah ya haramta amma ba ban ƙara komai ba illa iyakar wannan yaya ko kana ganin zan shiga aljanna manzo Allah ya ce na'am kaga rika tijaniya ba ta ƙayyadewa ta ce wani ba zai shiga aljanna ba saboda bai ɗariƙar tijaniya ba wannan ba a yi bane amma mun ce in tana neman shot pot to shigo da rika tijanta shot pot kafin gaba duniya ta yi lalaye ga lahun miliyoyi ko biliyoyi ma kai ko dubu saba'in za a ɗiba ce to wannan ta ishe ka shauran yaya za a yi ya ce to Allah kuma yadda haka za a yi kamar ta ta'ala cikin karanta sai ce maka dama ya ce manzon na zai shigo illa bi izini to illa bi izini ba mai ce to sai da izinin Allah Allah ya ce to shiga cikin bayi na wanda ka kwasa guda sai ya Dariƙa Tijjaniya dariƙa ce wadda falalatta ita kaɗai ce mai ita. ita ce idan ka auna wasu masu ɗariƙar sai ka auna mutum dubu bai kai ɗaya na ɗariƙar tijjaniya ba ɗaya don girman Allah waye wajibinsa in ya tashi da safe sai ya yi istighfari sai ya salati ga annabi sai la ilaha illallah in ba dan da rika tijaniya ba yau a gaya mu don girman Allah waye yake yin wani abu da bisa da'awarsa shi ɗan wata ɗariƙa ne ishara ita ce tuna shirul fada'ila bayna ibadillahi ita ce mai yawan yada alkhairai dan da nika tijaniya ba shi da yake sai su kiran Allah la ilaha illallah la ilaha illallah eh shi ta ta san da ana sai ga yaro ya ina ina tsalle la ilaha illallah la ina jin dadin abu wanda rana alkiyama wanda ya ji la ilaha illallah an faɗa rana alkiyama in ya shiga wuta za a ci ita wanda ya ce ya ga wanda ya ji da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ji da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ji an ce hawa bakwai yawa ai mu muna shan shiki yaushe za ana cewa ina wanda ya ji wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ji ai mu wake cewa waye ya ga zakiri ne a unguwa kaza ce gani ta fita eh nan ɗariƙa tijjaniya Allah ce a bisa bayansa rahmaniyar manzo Allah ce a cikin halitta a wato a cikin al'ummarsa ceton manzon Allah ne ɗariƙa tijjaniya ita ce ado ga bayan Allah ranar alkiyama ɗariƙa tijjaniya tana janye wa mutum wato ainihin dacin mutuwa ba zai riski wannan ba wannan a takaice mu tsaya ana muna son mu tabbatarwa da mutane cewa ɗariƙar tijjaniya ɗariƙa ce wadda babu ɓarna a cikinta kullum abinda ake nema sibabul musulmi kusurkun wa qitaluhu zagin musulmi fasikanci ne yaƙar musulmi kuma kafirci don haka duk wanda zai riƙe ɗari da jami'a. ya rike bisa gaskiya ya ƙare waɗanda suke ganin cewa ko ba ta dace ba ko shi ba ainihin kilas zamani ba ne ba ajin zamani ya fi ƙarfin ɗari jami'a mu ba mu ku ƙarfi ba mu mun tabbatar muna zuri mu kuma mun tabbatar da cewa muna son mu sadu da manzon Allah kuma muna son Allah ya gafarta mana ya shigar da mu idan mutumin da yake cewa yana ibadu ibadunsa za su tsere da shi in dai ibada za ta tsere da mutum to yaya la ilaha illallah wannan mazala ya ce dan yudkila adam ya ko amaluhum amaluhum jannata wala yujirahum nan nar ce illa bi ɗayan ku babu wani aikinsa da zai shiga da shi aljanna ko ciyar da shi daga azaba sai dai rahamar Allah ga ganganci ne ka ce kai kawai aikin da kai shi ne ya ya ainihin zai tsere jama'a nan za mu tsaya saboda halin dare don a samu a karanta kasida kuma sati mai zuwa allah ya kaddara muna nan za mu yi warware jigo a kan abubuwan da muka faɗa domin yanzu har yau mun taho ne saboda muna son zo gabar da ta bayani a kan shirin yanzu dai bisa adalci mun taho mun ba da kyakkyawan misali duk a jawaban da muke mun share fage ne dan mu nuna wa al'umma cewa abin da shehu ibrahim ya kai gaskiya ne kuma mun zo mun ɗauki hotonsa mun ɗora mun faɗa da rayuwarsa kowa zai shaida haka ne muna roƙon allah allah ya tabbatar da mu da kiyaye mu a kare شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني سيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني تالله ربنا أعطاك كل المغانيات جاني إن قلت سيدا ساداتي حقا فإنه التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني ساداتنا لمقامه التيجاني قطب الورى وكل وجود ختم الولاية التيجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التيجاني خير الطريق في أيديكم الرسول في تجاني أصل أساس بذرة نور أصل الرسول يا تجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني روح النفوس خلو الجمال قمر السماء يا تجاني سر السرى لنور كيان مد الوجود بالتجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني إليك يرقى به إلى الأدنان حقا فوفكم ورتاكم مفتاح جنة الإرفان سيدي وسيدي وإمامي مولاي أمل التجاني بدر الدجاوة دلعت شمس النور الظلام يا تجاني يا برزك الأولى وسناها يا أم أبا الفيضان سيدي وسيدي وإمامي مولاي أمل التجاني ابن البهار دي تجاني فالأولياء نقطة بائن أنت الغروب يا تجاني شيخي وسيدي وإمام المولى يا أحمد التجاني كل المقام قدرة ماء في بحر سيدي تجاني لم يأت من مضى بزمان من شبه زلول التجاني شيخي وسيدي وإمام المولى يا أحمد التجاني أحمد ما بابا قد من أقدام بالفيض مثل ذا التجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني كتب الكتاب وارث جد خير الأنام من أدنان فالله بالعدل أعطاك كل المقام يا تجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني بدر التمام الثاني تجاني لما رأى رسول الله سلمى تريد يا تجاني سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني إذ خليفة عبد ولا سوف سيره تجاني من في المحبة حتى الناجي بسركم تجاني سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني ونار يرجو شفاعة العدنان حقا محبه دينار فاق الجبال بالنوران سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد الكنتاني كون شؤوننا يا شيخ دارك محبكم تجاني يعلو ويرتقي برباكم في الدين والدنا تجاني سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد الكنتاني wa muhibban fikum zamani kaunun rasul bin rahmati ramzul shaykhina tijani shaykhi wa sayyidi wa ya ahmad tijani labbayka adalat al jabarut tijani ya فأنت إمامي يوم السواد والكفران جدد عهودنا ورفعنا في عبدنا بكم في الجاني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أبد التجاني حقق رجاءنا وكفانا ما في طريقة التجاني هذه طريقة مرفعة تود الجزاء بالرضوان شيخي وسيدي وإمامي مولاي أبد التجاني معالم جمعا في كفة من نعم. الميزان تكفيه نعم. مو صلاة أو نظرة نعم. من التيجان شيخي وسيدي الوإمامي مولاي أحمد التجاني والله مرة تكفينا ننجو بها من الميزان هذه صلاة لم يعلمها أحد قبيله التجاني شيخي وسيدي الوإمامي مولاي أحمد التجاني بها وعين رضاها أو اسمها سوى التيجان في قد أتى بها بقري قلنا فسرها التيجان شيخي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التيجان والولي الولي بالأذكار يرجو الكتام بالإيمان إلا التيجان مركز سر مكتوب رامه الأدنان شيخي وسيدي ana maduna jidali inna la amana min ajnani shayki wa sayyidi wa imani mawla ya malik jani arshu al haqaiq al marmati aw gayat al nihati jani man ja ani aqul lahu kul hasi tariqat shayki wa sayyidi wa imani mawla أو سورة من الفرقان سيدي وسيدي وإمامي مولاي أحمد التجاني صلوا واستغفروا آيات واذكروا فرقاني يا ربنا فصل وسلم للمصطفى من الأدنان سيدي وسيدي وإمامي مولاي Sheki ba sai ya ne ba imani maula ya magar amadu la adinami. Ya rabbi bi ba ya bi rika wa amani. Sheki ba sai ya ne ba imani maula ya قبري بغيتي تجاني يا ربي إن عيشي باعت شفي ولي أنا تجاني سيدي وسيدي وإيماني مولاي أمر تجاني فينا وإنتي وزي وسيابي في زوجتي حياتي في قولك أبي إسحاق عملت لباب كوس زماني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أمر تجاني تبنى وتبت من أغيار Say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, sharfi usman nurai musayidi ustazi jaza rabbu nasrahmani sheki wasai yali wa imami maula ya amal tijani wallahi tamali maqsudi iz kuntu ma jihad tijani ummi wa walidi abnai salu aibat tijani sheki wasai yali wa imami maula ya amal tijani بيتكم فمرادي موتي بيوفكم تيجاني سلم وسلين إلهي على داء مصطفى أبناني شيخي وسيدي وإمامي مولاي أمر التجاني يا شيخ تجاني وسبيني إلى الأبنان يا مولاي شيخ تجاني وسبيني إلى الأبنان يا مولاي شيخ تجاني وسبيني إلى الأبنان يا مولاي شيخ تنادي خذ بيدي لا لا تنادي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي لا لا تنادي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي لا لا تنادي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي لا لا تنادي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي لا لا تنادي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي لا سناني يا مولاي شيخ تجاني وزميلي الى العدناني واسندي ابو اسحاق قوس الكلك نور الزمان يا مولاي شيخ تجاني وزميلي الى العدناني تكلم دناني يا مولاي شيخ تجاني وزميلي الى العدناني rasulun ami ya waladi fa anta tijani ya maulaye shemun tijani kuzbi yadi lana adinani min zil hijabi sammai na ka zil adinani ya maulaye shemun tijani kuzbi yadi lana adinani aw muhammad wasu sirrin kiyami ya maulaye shemun tijani kuzbi yadi lana

Akiyani Ya Maula ya shego tijani Rundiyage ilal adinani Kana nuran Ahmadan bittijani Ya Maula ya shego tijani Rundiyage ilal adinani Kun haƙƙan irin rahamani Ya Maula ya shego tijani Rundiyage ilal adinani أحمدية تجاني يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي إلى الأدناني تبارك الله حقا كون الحمد وصف التجاني يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي إلى الأدناني من أزل إلى أبدي يا مولاي شيخ تجاني خذ بيدي إلى الأدناني وصف الاسم أي اسم مرحبا مرحبا Now. مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني marhaban marhaban bi mamin sayyidi Ahmad Tijani Tijani marhaban marhaban bi mamin sayyidi Ahmad Tijani marhaban marhaban bi mamin sayyidi Ahmad Tijani مولد الأحمد التجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني عالم ماهر مشهود بالولايات التجاني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني رحمة الكون سر وجودي سر غير الورى العدناني مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني maraban maraban be mani sayyidi ahmad tijani ahmad tijani maraban maraban be mani sayyidi ahmad tijani Maraban maraban be mani sayyidi ahmad tijani مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني تدوى تدو بهداه إرك ذروة الإرفان مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني أنقفوه أجلة قوم كلهم فاض بالرضوان مرحبا مرحبا بإمامي سيدي أحمد التجاني مرحبا مرحبا da imami sayyidi Ahmad Tijani مرحبا مرحبا بإمام سيدي أحمد التجاني مولد القطب يوم خميس وسط شعر كغوث زماني مرحبا مرحبا بإمام سيدي أحمد التجاني Maraban maraban ne ma ne sayyadi a madadin jani. Maraban maraban ne ma ne sayyadi a madadin jani. Maraban maraban ne ma ne sayyadi a madadin jani. Maraban maraban ne ma ne sayyadi a madadin jani. adinani maraban limami sayyidi ahmad tijani maraban maraban limami sayyidi ahmad tijani maraban maraban limami sayyidi ahmad tijani maraban maraban limami sayyidi ahmad tijani nasu ne waɗanda suke ƙoƙari wajen daidaita rayuwar matasa a irin wannan lokaci da yake wahala ba wata wahala ce da shi ba an sami ɗan shige ne ne wallahi yan uwa sau da yawa mun bincika mutane kawai turowa suke da bishira ba su da shi hannu ba su da shi hannu yanzu ko ku kaddara a zaman ku yanzu waye zai zo mun wani abu wanda zai ba ai kuma ba zai ma kuma da ba kun zan ba ka yi sai to ai shehu cewa wani umura iya kabira asa kabiran sharrin nafsi wa ahwaliha wa tadawuratiha nasihan wanda zai dinga maka nasiha to nasihan nan ita ce wacce muke zama kullum muke yi muku nasiha akan wannan tafarki na Allah da wuta. Sallallahu Alaihi Wasallam. To, sai ni ma Ibrahim ɗane na ubanmu Sheikh Malam Ahmad Najimi wanda ni ɗaya ne daga cikin na hudodinsa don ba na manta har yau har yau ba na manta ranar da na shiga ranar da na kawo allo ya rubuta murra babu ce na tsuguna ina karkatawa karkatawa karkatawa don gaggawa sai na je taɓa ruwan ba ai wana ta duka kuma ne. a doke ke amma kuma na ko a kusa haka na rayu ba yadda za a yi da yanzu nan zai ce a daga ne a faffasa min jiki kuma ni ne fi kusa yi mun amfani su a wajen su ni a wajen su ne karatu na ta littattafa sun kai wajen guda goma sha biyar wanda yanzu duk littattafan sun ɓata yanzu ka nan galla akwai aukeni ka gani sai an karanta ka karanta kurkani ka karanta binin rashin ka karanta binin ashin duk irin wannan littattafan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana da duk sai da na yi su a ofis a zuwa kan misali kuma bayan haka daga ko kuma kuma muna karatu abubuwa waɗanda suke masu ɗansi to wanda duk sanin muka maulidi da can da suke da rayuwarsu haka suke zuwa su zauna in an tashi ko kuma sun tashi su mana addu'a su tafi kuma da ba sa nan muka wajen ta hadi ko musu to yanzu ma alwalar sai wa Mal Ibrahim sai di Ibrahim a ga matasa nan wani da kai yanzu ka kai shekara hamsin da biyar ka wuce mu ne yanzu dai wannan ƙara saba da aka jama'a a halin da ake ciki yanzu da rikar tijariya aka bai da ita kamar kwarin tuwo kowa ya ga dama sai ya zo da sirar hannunsa in ya je labiyo na ba ci ne in ya ci kashi kashi ya ɗaukar kwana maka kai da kai aiko masa ruwa kai da ka kawo masa ruwa in ya ɗaliba ya ci kashi ba bai ba zai ba kwana maka saboda haka yan uwa muna kiran ku kira ko kana kallon wani wani malami kalma aka ce za a ce kenan cikin ka? ya mutu ko kuma da wanda yake fara da aure ai kaga shi ne abun ba shi da makarance ne gwargwadon kawai yadda kalmar ka yi sai da irin kyakkyawan cikin da ke kawai ya gwargwadon irin abin da Allah zai ba a irin wannan ne na taɓa bayanan su manyan waliyai kan cewar akwai ta aljanna a nan duniya ke shigar ta ko ibn taymiya ma da majalisa sun faɗa suka ce mun je mun kalle shi sai mu ga alwai shiga aljanna ita ce wannan da shi ba ya gida wani hibbani wa wani yara idan ba zuciya za a yi to ya za ka ce kai ɗalibi ne muridi na ɗariƙa kawai a same ka a zabuya da tarbi kana tara fara ne ba ka nema ba kana jiran wani isa mu ba ka an gaya maza da suka nama wani mutum yana da kwarin ibada ana yi mamakin sa a wani yake cewa to wake ci da shi sai ka ce mu ne mun da kasuwa ne saboda haka wannan a akan ilimi a kuma duk wani kwanan nan kuma wani mai shugaban malami a ƙasar nan karatun da ake mana tun ba musamman ki ba shi Allah da duk wata sai yanzu yanzu suna sama profesa guda ya ce da ya yarda da bid'a amma yanzu ya dawo ba ba na yi masa murna ne masa barka saboda me ka yarda ka karɓi gaskiya in ta bayyana a gare ka babban al'amari bilakari da duk duniya an san shi bai bilakari da kunyar da zai ji ba ga yan uwansa na suna da zagin sa ya rabu da su ya zaɓi Allah amma kai ka san tun kan kai wayo aka ganar da kai da carbi da kalkuleta da tafiya su da ko ba ka bane ka kashi ne dan ka kirga abin da kake ka samun shi to ina mutum fada wanda ya san shari'a ce da yadda hanyoyin da ta yaya zai faɗa da wannan ai ka san sai karatu bai zo ba ko dai karatu bai samu wani daya ko ko a'a da karatun ya zo sai aka same shi offside down lima na mankus abin da yake tsaye haka sai aka juya ma shi kai kallon sa a idan mutane suka ga je kai sai ka ce ai ga an idan yanzu a ai je aka juya ta ko me za ta bayar l za ta zama l ne ne ko za ta zama l ce to ana ji sai ka dinga yi saboda ka kake kallon ta to ko dai wannan ce ta faru dai da akwai ilimi ko ko a'a dama ba a sani ba sai ake aka yi tasabburin an sani shi sa ka'ida ba ku ba bace ga mutumin da yake dariƙa shi sa muke ga mawa da ka kaga mutum da ta so masu yana saurayi yana dariƙa sa yana lazumin sa yana komai saboda bai da hankali a karatu in ya girma aka zo lokacin da aka soma neman hujja shi ba da ita sai a dinga sa masa raunin riko da abin da ya da shi a zuciya saboda bai yi ko da ka ba mu da hujja mu tsaya mu ta koya ga dalilin da yasa ake istighfarin ga dalilin da yasa ake adadin ga dalilin da yasa aka sa wakatin ga dalilin da yasa aka ce a nakana ga dalilin da yasa aka ce a yi da alwala ga dalilin da yasa aka ce a rama ga dalilin da yasa aka ce a lokacin duka da ayoyi duka da hadisai masu tarin yawa ku so da aka mu koya mu rike wannan shi ake cewa hujja wata za a je wa Allah da ita kitaban wa sunnah amma in dai kana yin abu sunanka kaga alai to ko shakka ba wata ran za a ga an bari kai maka ka To to ai dama dalilin ka kenan kaga alai to ran da aka bari wata ya za a yi na sha gaya wa 'yan uwa a wata matsala daban da shi malam ya san kukan mu kai dangane da a zo a haɗu a gina wata tafiya wata za ta kawo ma da ta'addiyat na zamani na ce ni dai a ɗan ƙanƙanin tsaniya, da ɗan ƙanƙanuwar fahimta da wata ko kuwa ba a cikin ko kuwa ba amma ina da yaƙi wannan lazim wanda suka shi da ikilasi suka zo da shi daga Allah kuma Allah ya yi kisa da duk duniya yanzu a waye gari ba kowa wanda dai Allah bai tashi kiyama ba to wannan bishiyun da gine-gine za su kama wannan A ga masallacin nan lokacin masu bakwai da ya kama sai an gama wallahi saboda Allah ya yarda sai an yi amma duniyar mu kuma da aka ce ma da kowa da kowa mu nema da ma wanda yake kafuri da ma wanda yake bama dutse da wanda yake fega kowa an ce ya je ya nema har ya ba idan ba mu tsaya mun tsara ba to karka ce wai kana da yada shi wajen wallahi ko me na kaskanci da wahala zai iya samu ina da da kyau za ku ga gani irin wannan abun tsakanin mutane to ni dai dan abin da zan faɗa ke kenan a abuwa ne ba tsaka kuma in na kuskure sai a yabe mai diba mai zubi ba ne kan kawo hijabi yawa salamu alaikum mu haƙiƙi <laughs> Allah ya saka da alheri jama'a kun ji nasiha wanda ya ta faɗa wajibi ne a ilimi wajibi ne a ilimi ka san abin da ake kai menene me hujjarsa na ga mu wata rana na taɓa tarwa an tare wani ba za ka sa mutanen da ba su yi suka ce sai ka gaya mana hujjoji sai shi gani ka kwanta ba ya ce ku rantse ga shi ni zan rantse billahi da zai la ilaha illallah dariƙa gaskiya ce don haka ce ba gaskiya ce ce to me kai ba ba ta rantsuwa ake ba cewa suka suka ce su ta suka ce a faɗa to ta haka abin da ake mana waɗanda suke yakan mu ya'yan wallahi ran da ta kuke wata makaranta sai da ne malam mutane ne ga nan muke haddar hadisi suke yi wasu na haddar qur'ani wasu na haddar hadisi wasu na haddar wasu ne ta tafa amma mu mutanen mu kace zo a yi Ya buga duk abin da ke kuma mun ya kai gaskiya saboda ka to Allah duk inda ake a koyi ne a je a yi kuma a wajen malaman mu da zauna a wajen su ka taso sun rarrabu suna yi kuma a wajen su mun koyi abin da muka koya kuma har yanzu mun kusan muna yi har yanzu kun sai ba mu daina ba kuma ba za mu daina insha Allah

i duk abincin da za a kawo Alhamdulillah.